murja ibrahim kunya ta ci karo da wani sako bayan wani post da ta yi a shafin shafinta na tiktok wanda mai sakon take cewa murja kul na hane ki fafatu yan jahannama ne in ke ma kin ki biza ne to sai dai murja ibrahim kunya din ba ta kasa a gwiwa ba ta mai da martani wa wanda ta aiki mata da wannan sako ba tare da bata lokaci ba ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin jin cikakken shirin amma kafin nan muna roƙo idan ba ku mana subscribe ba ya rasulallahi manzan Allah baiwar Allah dan nawa ne dan wuta dan nawa ne dan wuta billahi lazi dana ba dan wuta bane ba kuma a daina zagan min dana haka saboda bana jin daɗi ai yanda kowace uwa take son ɗanta haka ni ma nake san ɗana zagin nan da ake wa ɗana ya isa sannan dan Allah a daina zagan min ɗani kuma zan mai faɗa daidai gwargwadon iyakata faɗan da nake mai bangaza ba a kyale ni in wa kaya na faɗa don haka a daina ce min wai wani dan wuta ke kika san dan wuta kin san dan wuta ba Allah kaɗai shi ya san dan wuta bai bi duk wannan abubuwan da ake yi kigan ganshi shi a can onas kwana fadan farko to zan wa kaya na faɗa kuma ban ɗaga mai nono ba har yanzu don haka ban ga dalilin da za a ce mai dan wuta ba yau na da na daga mai nono sai a ce mai dan wuta to ban ɗaga mai nono ba don haka ɗana insha Allah ba dan wuta bane ba kuma abubuwa da yawa ina nan ina bawa malamai kuɗi ana addu'a ni ma ina a kuma ile mai faɗa wata ran ba zai yi ba amma a daina zagan min ɗana haka a daina zagan min ɗana haka ina jin ciwo